'yan gudun hijirar Mali na fuskantar kalubale a Nijar, amma sun ce ba za su yi hanzarin komawa gida ba. A Masar, wani fareti da aka yi domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a bala'in filin kallon wasa na shekarar ta wuce ya koma zanga-zanga domin nuna ƙin jinin Muslim Brotherhood. Prime Minister Birtaniya David Cameron ya isa babban birnin Monrovia da ke Liberia domin zama ɗaya daga cikin masu jagoranta tattaunawar ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Shirin UNICEF a Congo ya fara amfani da fasahar zane domin saka yaran da yaƙi ya shafa su ba da labaransu.